Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu da kallon Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta ɗauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun waɗanne irin hanyoyi mata za su yi wajen ɗaukar lokaci wajen haihuwa eh, shine wannan wato take na wannan muhawara ta mu ta yau wanda kuma eh, in shaida muku da cewa nan ɗakin magana ina tare da madan Jibbo maimuna musa mega shugabar ong hallasi iyali na guda allah saka da alheri sannan kuma yana tare da madan cusu raya haruna wato likitar eh, fashi na guda allah saka da alheri ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara. To da kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan hanyoyin da ake ɗauka wato na sa lokaci wajen haihuwa musamman tare da bakin da muka gaito mu sai da muku da cewa karuwa al'umma cikin sauri a yankin Afirka ta kudu ga hamada Sahara na kasancewa a yanzu ɗaya daga cikin matsalolin da ake ɗaukar hankali ga masanan tsarin iyali da shugabanni da kuma hukumomi wannan matsala na kasancewa sakamakon wasu manufofi na karuwa al'umma da na kiwon lafiya da ke gurgunta ta dalilin wasu dalilai na jama'a na al'adu da kuma na mahalli Nijar ita ma bata tsira ba kan wannan matsala domin tattauna hanyoyin da ta kamata a bi na ganin wato komi yana daidaituwa a game da yadda mata suke ta da rayuwarsu musamman wajen sa lokaci ko tazara a tsakanin haihuwa cewa ka bakin mai ta tafi daɗin ji barin fara da madam jibo maimuna musa mega ta ong halasi eh, madam barka da haka barka kare to ina muku godiya studio kalangu da kuka bani damar in amsa muku a bisa kan wannan tambaya ni ce madam mai maimuna musa maiga kamar yadda ka faɗi kuma coordinatis ong halasi kuma ina tare da ruwasan ruwasan ta saboda ita muka zo a nan wurin don mu zo mu amsa bisa wannan mm. tambayoyi. Eh, tambaya ta, farko madan idan ana batun wato sa tazara ko sa lokaci tsakanin haihuwa wajen mata shi ne ne mahimmancinsa? To, kamar dai eh, mahimmancin sa lokaci tsakanin aihuwa da aihuwa akwai mahimmanci gare ta. Mm. Saboda ana sa lokaci tsakanin aihuwa da aihuwa don a ba mace dama hutu kuma da kiwon lahiyan jikinta kuma halla kuma da shi ma walwalan yaro da kuma kiwon lahiyan yaron shi ma. Mm. Eto eh, kamar wasu suna ganin ka wata hanya ce ta Eh, rage karuwa al'umma kamar da ake shi shin magana duk guda ce ko kuma dai wannan eh, kuna mai da hankali ne kan lahiyar ita mata da kuma lafiyar yara to mu a wurin mu bangaren likita kamar mu wannan muna muna kiran mata su zo su sa wannan tazara tsakanin aihuwa da aihuwa saboda kiwon lahiyan mace da kiwon lahiyan yaron har ma ciwon lahiyan ma mai gidan ma amma kuma babu irin ɗumumuwan da ba a haɗi ana haɗin kama a rage aihuwa saboda ba a son al'umman ƙasan ta yi wa saboda ana haɗin wasu ƙwayoyin cuta ne ake bada babu irin wannan dumumuwa wannan duka dumumuwa dai ne eh, to da yake muna da lokaci za mu dawo kan wannan wannan batu bari dawo mm. gare ko madan cuso raya haruna shin idan ana batun uh, haihuwa a cikin wannan kasa tamu wani lokaci ana mai da hankali kan yadda ya kamata a sa tazara tsakanin haihuwa eh, a matsayin ku likitar mata shin menene aikin ku ta takamaimai menene aikin maimai ko in ce menene ƙoƙarin da muke iya kawowa cikin wannan hanyar <laughs> shi dai eh, cikin wannan tahiyar ƙoƙarin eh. likita shine ya ga ya bi duk hanyoyin da ya kamata mhm. a wayar da mata makansu su gane da cewa wannan tazara da ake eh, nema a mm. kwatanta musu da su sa tsakanin haihuwa da haihuwa abu na farko shine abin da ake kallo lahiyar ita mace abu na biyu shine wanda ake kallo shine lahiyar shi ɗanta babu abin da zai yi kyau ga yaro kamar ya samu ban nono na gari lokacin da ya kamata a cikin addinin musulunci ma'ancin an mata ta shayar da ta shayar da ta kai shekara biyu tana shayar da haka na addini ya ce mm. to an mm. tuka dai addini dai ya ce shekara biyu mm. renon da shekara biyu ne yanzu renon da shekara biyu ne wasu matan da sun haihu yau da sun yi watansu ya kewayo suna iya ɗauka ciki ina shayarwa ina lahiyar da do wannan kenan na fahimce ko wannan ne ake so a dan eh, tsagaita ko ko a hana ba a hana ba hmm. ba a tsagaita ba shi ba ka iya sa mutum dole yayi hmm. amma kana iya kwatanta mu mutum mu aikin mu kwatantawa eto eh ya kuke ta kwatantawar wannan saboda an san cikin wannan kasa ce ta musulmi kuma batu eh, mai wannan yana jan hankali idan an ka ce sa tazara tsakanin haihuwa ko kuma a ce ma wasu tunda wasu za su ce a hana ma haihuwa ne ba iya hana haihuwa hmm. ba iya hana haihuwa ba iya hana haihuwa tunda babu tilas da abin da muke yi sai ranka ya so ne mace ta zo ta zo awo alal misali ta zo awon ɗanta ana ɗaukar lokaci a ce to ɗan ga da kika aihuwa ya kamata a ce kin ɗauki lokacin renan shi renan shi ne a shayar da shi a ba shi kulawa ta musamman da yake bukata don ya girma cikin walwala yanda uwa ba za ta wahala ba tunda da yau ɗaya baya da lahiya uwa a wahalce uba a wahalce kenan a bashi kulawa ta musamman da ya kamace shi yadda zai girma ya unhwani al'umma mm. yaya ake yi ya kamata a ce an samu yaron nan ya, samu e, lokacin da ya kamace shi mm. yau wasu mata in allah ya ba su ciki gaskiya sai dai godiya ubangiji mm. tun daga ranar da ta ɗauke shi har ranar da za ta aiho wahala ce ta sahe daban ta marice daban ita bata huta ba mijinta bai huta ba na baya gare ta sa huta ba a cikin wannan hali ya zaki ki kula da yaro kowa da yadda Allah ya yi shi. Eto eh kamar da kike cewa kuna daukar wasu hanyoyi na mm ganar da su waɗannan mata eh, idan mace ta je shin ita kaɗai ne kuke ganar da ita kan muhimmancin ta sa tazara ta sa lokaci haihuwarta tunda ai mace ba ta ɗauka wannan mataki ta ɗai akwai mijin nata shin ya ne kuke yi. Kwarai kau eh lalle ƙasar musulmi muke sa tazara tsakanin haihuwa da haihuwa abu ne wanda ko reno in ce na ɗadai faske abin gaskiya abin mine ne reno renon ɗa abu ne wanda ya shahi mata da mijinta mhm. kenan mutum mutum na farko wanda ake fara ganar da ita ce mace paske ita take zauwa da yaro ita Allah ya ɗora ma mafi yawancin eh, lokaci tare da yaro mm. idan ta zo ita za a ce ma ga hanyar da gare ku ga hanyar ta gare ku wadda za ta ba ikon ku samu damar renon yaron gana ku mm. idan ta gane ta yarda tana so ta yi ita ce za ta zama e, jagora ko mm. takarda wajen mijinta mm-hmm. mai gida ga abun da na ji a likita mm. kuma ga unhwanin suka gaya mani eh. ga unhwanin da muke iya samu ciki ya ka gani mu in ya yarda sai su shawo juna sai su zo likita ya ƙara hoyyace musu ya magwada musu hanyoyi da unhwanin da ke ciki da kuma dan eh, abin da ba za a rasa ba na hatsari paske yau babu babu maganin da za ka sha ka ce ka haita lahiya ko ma aspirin ne don kenan sai a kwatanta musu duka hanyoyin da ke da kwai da shi da ita zaɓuwar da za ta tahiya da eh, rayuwarsu. Tun da kin ɗauko eh, kayan yanzu wajen ko mm. madan tun da kin ɗauko batun wannan eh, waɗannan hanyoyi ne aka ake da kwai ina shi wannan ɗaukar sa tazara tsakanin haihuwa wadda mace za ta ɗauka. Hanyoyi suna da yawa mm. kuma iri-iri ne akwai na likita kuma akwai duka dai mu ce na likita akwai wanda sai ka sha magani mm. akwai wa'anda ba magani ba ne. akwai kuma waɗanda sun danganta da yadda cikin ɗan adam yake tahiya waɗanda sai ka sha akwai ƙwayoyi ƙwayoyin ma kala-kala ne ya danganta da lahiyar mace ya danganta sai an auna sai an auna wannan magani na zuwa daidai sai an auna komi sai da aune komi sai da gwaji sai da aune mm. ba abun da ake dauka a bada kawai haka nan eh, cikin duhu mm. kowace mace da yadda take mm. kowace mace da lahiyarta kowace mace da irin maganin da ke iya amsa jikinta ke iya ansa tunda tana yiwa ni kwayoyi nake so me ba su ma jikina mm. a'a ni sterile nake so me jikina bai iya ɗauka sterile mm. kenan eh, kowa da wanda da implant kowa da mm. da shi gwaji ke gwadin hanyar da za a bi eto eh, to da magana ta zo a wannan lokaci bari yanzu wajen ku <laughs> madan madan jibbo maimuna kuna daga cikin wato kungiyoyi kamar wannan kungiya taku ta hallasi iyali shin takamaimai kungiya taku eh, ya ne take aikin ta tare da iyalai ne ta eh, kwatanta ma wato alfanon shi wannan sa tazara tsakanin haihuwa ko kuma akwai wasu abubuwa da kuke yi wanda za ku ganar da iyalan ko miji da mata ko ma'auratan zancewa. To, madalla. kamar dai eh, wannan ƙungiyar tamu halassi iyali da muke aiki hannunmu da ruwasan tare muna yin gwagwarmaya mm. wadda muke yi muna tsara kaman huta mm. lokaci zuwa lokaci a cikin garuruwa ko a cikin ƙauyuka haka mm. in muka hita za mu je kaman gidan mai gari a taru da mata, mata wanda akwai mata wanda ake cewa leader wato mata dai masu fari a ji wato wanda suka zama jagorori jagororin mm. sai mu zo su suke tara matan mm. sai a tara mata muka zo gidan mai gari wani lokaci kuma a likitan ma muke zuwa mm. a likitan muke taruwa sai a tara mata mu zo duka mu ba su sani bisa kan menene ma'anan wannan eh, sa lokacin tsakanin aihuwa da aihuwa mm. kuma menene ma'anash me yake kawowa ma mutum kaman abin zai kama uwa abin zai kawo ma ɗa mm. bisa kan lahiyan jikin uwa bisa kan lahiyan jikin yaro eto eh, wannan taro da kuke yi a misali kamar da kuka dauka kamar ku je wani kauye ku ga mai gari a zo dandalin kauyen eh, ko kuma koha gidan mai gari ku yi wannan taron gagami shin eh, da ku da kuke gamuwa da waɗannan mutane tare da waɗanda kuke wakilta su yi bayani shin ya su al'umma waɗannan ƙauyuka suke iya karɓar irin waɗannan batutuwa da ke da ɗari-ɗarin yin a yi magana kansu gaba na jama'a eh saboda wannan maganganun da muke kai musu waye kai yanda al'umman za su yi yarda da wannan zancen kaman abu ne da mu muna ɗauke da masu ɗauke da sanin da suka yi karatu bisa kan wannan aikin mm. tare da su muke huta wanda sun san yadda za su su yi magana suna wataran har gwaji muke yi muna zuwa da kaman na'ura mm. wanda za ta gwadin yanda ake aiki amfanin da wannan maganin mm. kuma da na'ura wanda za ta kwatanta musu kaman mai dokan wannan eh, eh, tsakanin aiwa da aiwa mai sa wannan sarari mm. da wanda bai sa sarari ga matsalolin da zai iya samu a takaice ko da kaman a ce yara ba su da lahiya kuɗin magani ko mace ba ta da lahiya ta samu matsala a wurin aihuwa ko wani abu ga kuɗin magani ga wani minin duka muna da abubuwa cikin na'ura da muke gwagwada musu da in suka gani da idansu sun san sun gani da idansu sun san ma'anan shi wannan zai ba su yarda su yarda da lalle wannan abin da muke faɗi gashi tabbat da idonsu sun gani da kunnuwansu sun ji. Yau ya mazan suke karɓa irin waɗannan saƙonni da kuke aika ma matan nasu. E mazan ma wannan saƙonnin da muke aika a lokacin da muke ba da wannan saƙonnin ba matan kaɗai muke gayyata ba har da mazan muke gayyata. Hmm. A gabansu ne za a ji kamar muna jayo hankalinsu ne har su ba mu yarda su. E, eh, saboda a ciyo kan matsalolin da ake samu bisa kan in ba a sa tsarari tsakanin aihuwa ana gani yaro ba a sa sarari ba an kawo wannan yaro <laughs> wannan sai ya yi malati kamar waɗannan matsaloli saboda yanzu mun ka ɗauki lokacin uwayenmu da suka ihe mu mu da yawa ne cikin iyali amma duk wannan ba a kawo wannan matsala ba wannan eh, matsala ba ta bayyana ba sai wannan lokaci a lokacin uwayenmu da aka aihe su a ɗauko muku misalin kamar ma abinci abubuwa da muke ci mm. eh, akwai a lokacin uwayenmu abubuwa saura ba mu cinsu mm. ba su su dimas ba su su wannan abubuwan nan akwai saura da muke ci da su da kansu suna iya kawo matsaloli saboda mm. mu kasan lokacin nan e, e, abu suna noma shi su ci shi mm. kamar in ka ɗauko yanzu abu a wannan lokacin zamanin ana iya noma abu sai a aje shi ana sa mishi wani abu da zai aje shi ya yi shekara ɗaya biyu a ci akwai matsaloli iri-iri da yanzu muke iya samu da lokacin nan babs kuma yanzu misalin mutanen duniya sun ƙaru mm. sun yi yawa misalin babu irin abu da babu kama a ce cikin kamar mi zan haɗe shi da hausa nature mm, ko kama a ce eh, pollution da eh, wani eh, menene gurɓacewar yanayi akwai abu da yawa wuraren noma rishin wurin noma da kuma angare angare wannan angare kama abubuwa da ake sawa abun noma ya bunƙasa ya yawa akwai abubuwa iri da mm. ake wannan da suka sake ciwon eh, eh, eh, lahiyan mm. lahiyan wato in na fahimce ku dai wannan tsari da kuke da ko kuma kuke wadda kai al'umma kan shi shine na kiyaye lahiyar su sannan kuma da yadda ya kamata yaro ya girma kayan a yi mashi kane ko kuma kafin a mashi ta kauna duk wanne yana cikin wannan tsari na gode madana jabo barin kuma wajen tuso raya haruna shin da dama muna jin mata suna kokawa kan illolin da ke tattare da waɗannan hanyoyi da kuke basu na wato sa tazara tsakanin haihuwa shin ya gaske magana take to lalle eh, babu magani ba illa hmm. ko ba gaskiya ba kawai da kuka ce ɗazu kwarai kawai babu magani ba illa hmm. kowane irin magani ne kowane irin magani ne kowane irin magani yana da illa shi kana iya shan <laughs> maganin zahi neman cikin kai me abu ya sha ba hmm. kana iya shan paracetamol a iske ka urgence saboda ba ta mashikinka mm. to su ma wa'anga e, hanyoyi na sa tazara suna da irin nasu bakin illoli mi ke kawo e, bayyanar wa'annan illolin wasu ma ana zancen in ma kai shashin haihuwar mata tsaya to lalle e, kamar yadda na ce muku ba a magani ba illa mm. tana iya faruwa hakanan din mm. amma amma menene yake kawo hakanan mm. wani birishin gwaji akwai matan da ke zuwa su sai magani ga hanya su je su sha baki ga likita ba likita bai ganki ba ke ba ke da kanki ki san irin lahiyar da ke gare ki ki san irin rashin lahiyar da ke gare ki ba ki tai ga hanya ki je ki sayi saboda kin ga wanta na sha ya mata kun ga in kika samu matsala da wa zaki kuka akwai irin wannan mhm. akwai eh, waɗanda an yi gwadin mai Allah bai kai inda za a gano wata matsalar ba mm. kenan kun ga sai a je a yi gyaran ajiyar biri wurin neman kiba a mm, tono rama to <laughs> kenan eh, amma babu magani ba illa ba iya cewa ba su eh, da illa eh, kamar matsala kuma da mutane suke bayyanawa kukan ce wannan magani ana bada shi kyauta mhm. wani lokacin kuna cewa mata sai da yarda su amma kuma wani lokacin a wasu wurare ba za ni bayyana su ba da mhm. ake ba mata wannan magani ba bu sani ba to gaskiya e shi dai likita in wa likita ne an san da haka din wasu sun ce eh, magana daban take amma muna so mu gane shin ana iya ba mutum magani bai raba ko kuma eh, kamar musamman a game da wanda ya sa tazara tsakanin haihuwa dokar kasa ba ta yarda da haka nan ba hmm. kai da kanka in ka yarda da dan adam abu ne mai mutunci hmm. bai kamata ka yi haka nan ba kai da kanka dan mm. adam dai wanda ke da mutunci da daraja bai kamata ba ka bashi abun da bai sani ba na ɗaya na biyu in kuma doka za a bi doka kasa ba ta yarda ba ko ma menene in dai magani ne mm. ko ma menene ka ba mutum cikin bai sani ba kai kadarta eh, ma da mutunan suma yake mm. ko mutum suma yake za a mai wani magani sai an nemi makusanta da magabata ne a tambaye su to mutunan gana kowa ya shiga hali kaza muna so mushi kaza kun yarda tunda shi yana so me a'a mace ce ke cikin block an je ana operation an kai halin da for example abin da aka yi zance da ita mm. dan ba a sa mace misali in dauki block mm. ba a sa mace block sai an hira da ita to hajiya kin ga kaza kaza kaza kaza ne zamu ki ko ko amalan kaza kaza kaza ne zamu maka mm. Eh, lokacin da zaka tahiya ka bude ya Allah sai ka iske labarin ya sha bamban shi wanga yana kwana sai ka je ka budo magabata ne ka ce to mun ga abin da muka tarda kenan muna neman sa bakin ku da sa hannun ku. dan mu canza hanya muga ko za mu samu sa'a a wannan to balle wanda yake lahiyar shilau yana shi kuma yana iya ganewa ke koma haukaciya ce tambaya dai ai mahaukaciya dai a ce bata to kuma haukaciya ce ba an bata magani sai an budu maka bata eh madan zan sa yake da madan akwai abin da za ku kara kan wannan batu na wato eh, da na bayyana cewa wani maganin ana bada shi matan ba sani ba to akwai ƙarin da za ni bisan shi kaman wannan kaman yadda ta faɗi malama eh, rahila babu inda za a ba a nan dai ƙasan mu ta nijar mm. babu dokar da ta ba da hanya a ba mutum magani ko a mishi wani aiki bisa kan jikin shi ba da yardar shi ba ko da yardan magabatan shi kamar misali dai a ɗauko bisa wannan zancen namu na sa aihuwa tsakani da juna eh, irin wannan da muke samu kakin da muke samu kamar a ɗoki magani na sa tsakani aihuwa da aihuwa a ba mace ba a iya yin shi sai an ce ma macen nan ta zo da mijinta ta zo da mijinta ta gaya ma mijin tukuna can gida in ya yarda su zo tare kuma akan ya yarda sai ta ya zo saboda mu mu shaida da shi miji shi ya bada hanya a bada maganin nan na sa tsakanin aihuwa da aihuwa in kuma yarinya ce haka wadda ta balaga wadda gashi Allah ne ya kamata wannan sai ta ɗoka ita ma hallau sai ta je uwayen nata ko uwarta ko ubanta su zo su ba da hanya wannan magani a bata shi mm. kamar yadda ta haɗi kuma rahila in kuma hanyar ɓangaren kamar hoshi ne don saboda sa aiwa tsakanin da aihuwa ma akwai aikin da muke yi bisan shi a wajen hoshi misalin kamar mace wadda aka ma aihuwa eh, hoshi na aihuwa cesarean akwai lokacin da ba ta iya aihuwa kuma ana juye mata ma'aihuwa mm. wurin hashin nan za a juye mata aihuwa saboda in ba a juye ma'aihuwan nan ba in ta ci gaba da eh, aihuwa juye ma'aihuwa da likita ke shi da yarda shi mai gida ko ya ne likita ke yin shi tare da yarda mai gida sai tare da yarda mai gida sai tare da yarda ita ma mai aihuwa mm. saboda ita ma mai aihuwa tun ba ta shiga cikin kwana ba bata shiga cikin ɗakin na washin ba hmm. za a sanar da ita to wannan washin da za mu miki kin san ya nawa kaza kika yi kuma yanzu ma'aihuwa ta gashi kowane aihuwa washi ake miki hmm. ma'aihuwa ta gaji. Eh, to yanzu ya misali mada eh. in ta haihuwa hudu ce ta yi ko uku ta yi an ce za a yi mata ma'aihuwa wannan ba ba wani ba akwai watakila bai dace ba a ce a juya mata ma'aihuwa. eh kamar dai misalin abin da yasa ai ake kawo a sa hannu ma bisa kan wannan aikin saboda ita hoshin da ake yi an yi hoshi ɗaya biyu uku hudu kamar hashin na akwai adadin da ake tsaya gare shi kuma ba a kara eh, saboda an aka kara a yanzu ai da yake an samu ci gaban kimiyya wani lokaci ma mace ana yi mata hashi fiye da uku eh. Eh, tunda an samu ci gaban kimiyya da ana yi ta haihu ma hashin ba tare da matsala ba an samu ci gaban kimiyya amma kuma akwai wasu guda guda haka da ba za su iya ne ba saboda hmm. lahiyar jikin ne saboda ko wani tension ko wani mm. wata cuta haka da za ta iya ratsowa a cikin aikin wannan mm. kuma shi yasa za a tsaidawa za a juyewa matsaloli ne ga sunan da likita ya auna ya gani sai an yi wannan a juye kun mm. ba za a iya juya ba sai da saninta sai da sanin mijinta in kuma ita ba kama a some take ba ta iya sani ana iya sanar da mijinta ana iya sanar da magabatanta su sa hannu da yarda su wannan aiki a yi shi. Eh, mm. na fahimce ku hajiya eh, eh, jabo wannan aiki naku mm. a yan ka kesta shi a Nijar za a ce ya samu karbuwa a dukkan wannan ƙasa tamu ko kuma har yanzu al'umma suna tirjiya da wannan aiki naku na kokarin ku ganar da mata da mazaje kan wato alfanu na wannan sa tazara tsakanin haihuwa. ya samu karbuwa ko'ina a cikin Niger kundin Niger duka saboda ko ina duka kama a ce region kaman kowane gari gari mm. duka muna zuwa muna da muna da mutane mm-hmm. wanda mun ka aje a kowane region mm. wanda suke yin wannan aiki mm. suna waye kan mutane bisa kan wannan sa tsakanin aihuwa haka to ina kuke samun waɗannan kaya da tunda kuna ba da kaya ko kuna ba da kuna taimaka ma likitoci da waɗannan magunguna ko kuma ya ne yake wajen rayaza mm. eh, na eh, ba da wannan tambaya ina iya ba ka eh, amsa bisan shi muna da muna da bayar wanda muke aiki da su da kasashen waje na kasashen waje wanda suke taimaka muna mm. to taimako ba ku ganin taimako ne wanda za a yi cewa wanda ake so a canza mana wata aƙida ko kuma ku kuke zama kawo wakilan waɗannan ƙungiyoyi akwai akwai ƙungiyoyi wanda na ƙasashen waje suke taimaka mana akwai kuma wanda da ƙarhinmu mu kuma ƙungiyar ta mallar iyali kuma akwai kaman eh, kes ɗin namu akwai abin da muke tarawa wanda in kamar irin waɗannan suka kamar magana ta ma'ana ta wato uh, shi wannan taimako da waɗannan ƙungiyoyi suke baku me yasa ƙasashen waje ne suke so su zo don a ce a rage haihuwa a takaita a sa tazara tsakanin haihuwa eh, shi shine nake so in gane kamar kasashen waje ƙungiyoyin kasashen waje ba mu taɓa samu ba wanda za su zo su ba mu taimako na kan a rage aihuwa su wannan kinsu gurinsu mm. ba na a rage aihuwa ne ba mm. gurinsu kama na kiwon lahiyan yaro da kiwon lahiyan mata mm. a bisa kan wannan ne suke wannan taimako taimako da yawa muna samu mu tana samun taimako na wajen mata kaga in aka ciyo kan kamar a ce talauci a ciyo kan shi duka yana cikin wannan muna da mu luxdev tana mana taimako a bisa kan mu yi ma mata taimako bisa kan wannan ga, damana muna raba musu wake muna raba musu gujiya kuma hallau ita primatur ita gwamnatin mu ta Nijar ita ma tana ba mu wannan muna yi duka akan kaman bisa kan bisa kan talauci eh. kuma aka zo bisa kan talauci aka yi wannan taimakon kaga duka yana cikin haraka kiyayewa harkan kiwon lahiya na mm. mace da na yaro duk yana cikin mm. wannan sa sararin eh, eh. tunda in kiwon lahiyan eh. mace da kiwon lahiyan yaro an samu bunƙasa ciki an samu lahiya a cikin wannan mm. alhamdulillah kuma an ci gaba na gode madan na gode eh, madan raya er, shi magungunan ga sayan eh, su ne ake kyauta ne ake bada su eh mafi yawancin magungunan nan ana samun su cikin likitoci kyauta kyauta kyauta kwarai kau akwai waɗanda ake sayi ah. akwai wanda ake sayi. Eh, wani za a ce to su an ga magunguna su kaɗai ne za a bada kyauta alhali kuma mutum yana masassara sai ya sayi magani ko magunguna amma da yake haraka ce ta a ɗansa ta zara ta haihuwa magungunan su kyauta ne ake bada su to shin eh, ya ne alamar lalle dai kam ijoniti abin yana da kamar ɗan duhu eh. za mu ƙoƙarin bayyana wa bakin gwargwadon san da Allah ya hmm. bamu ya eh, maganin nuwan masassara ma akwai wanda ake bada kyauta ga hmm. yara fara gizan nan wurin kuma ai zancen wane ne ake mata da yara ko ba su ne <laughs> kamar raunanin Ni ba cikin al'umma ko in mata eh, an samu eh, um, kiwon lahiyar su ya ji yadda ake so mm. na yara ma ya ji yadda ake so mm. ai ko mazan ma za su samu sauki mm. abinda za su sa faridin cikin rashin lahiyar yara da na matan sai su adana yar da Allah ka falu sai sai mo me eh. sai vrai yake abin yana da ɗarmin kai ga bukatun al'umma ga abun da ake yi mm. akwai mun kai me e, wannan kuma daga politikin ƙasa ne mm, ya kamata tsarin siyasa na ƙasa mu ya kamata mu daidaita mu gani mm. e, wala shugaban ya kamata su daidaita su gani mu ya kamata wata hanya ya kamata a bi a biya ma al'umma bukatunsu mm. ba bukatun eh, abin da ake so tun tunda kike wannan batu tunda duka dai da na fahimce ku kuna zancen idan an kasa tazara wato al'umma za su girma cikin walwala da jin daɗi na da amma ita haihuwa an ɗansa tazara kenan in na ɗauki misali ga magidanci mai mata hudu shan mhm. shin ya za ku da yadda ba haihuwa ba za a ta haihuwa ba cikin wannan gida saboda mata hudu gare shi eh yanda muka gai renu mm. naɗa ɗa abu ne tsakanin mace da mijinta mm. kun yarda da haka nan kenan kai namiji kai ne allah ɗora ma nauyin tahiyar da harkokin gida mata ka tattara su ɗaya biyu uku hudu lalle ana samun matsala cikin irin wa'annan eh, gidajen zani gani ta zo ta buɗe tana tayowa ni ma yi zani mm. balle ma in namiji na da abun hannun shi amma ke mace ki aje hankalinki ki kallo ki gani yaran nan da za ku aihuwa kuna so baban nan ya samu lokacin kowane cikinsu parce kowane cikinsu yana da inci akan a addinance ma ya ba shi kulawa mm. ko ya taimaka miki ke uwa wajen tarbiyya mm. ko ya taimaka miki wajen ciyar da shi wajen shashi da shi wajen eh, eh, tuwatar da shi idan kika yi ɗaya kika yi biyu kika yi goma ban ce ba baya iyawa kowa da wadata da Allah ya bashi muna da uwayenmu da muke da iya goma sha ke da arba'in da mm. kowa da bakin wadatar da Allah ya bashi mm. al'umma kuma an ka diba yawan al'umma bai zama matsala sai dai in ba a jagoranci na gari na gari eh, yawa mm. jagoranci na gari mm, shine na'am ito eh, um, madan yanzu mu sake dawowa wajen a matsayin ku na likita mhm. wani lokaci a gidajen likita ana cin karo da wasu matsaloli tsakanin eh, mm, mutanen ku likitoci mhm. wajen karban mata mhm. musamman da suke buƙatar su amshi waɗannan magunguna shin menene matsala ya ta kamata a yi domin waɗannan likitoci su kasance masu walwala wajen karɓar karɓa eh, waɗannan mata da ke buƙatar ɗauka waɗannan magunguna to kun san dai ai likita ɗan adam ne mm. kuma kowane ɗan adam da halin shi in ka tahi makarantar likita abu na farko wanda ake kwatanta maka shine e, tarbo na gari mm. shine kashe hamsin na maganin da zaka maɗan haka, haka likitoci suke ci amma wani lokacin kuma da kashe likita akwai matsala to ai kamar yadda na ce mm. likitoci 'yan adam ne ko yanzu for example a ɗauka kuma 'yan eh, jarida ai horon da aka baku for example akwai tsare mutuncin ɗan adam amma nawa ke cin shi rishin karya nawa ke cin ke wuce wannan iyakar kun gani to kenan ana yi bakin gwalgwado na a gane na mutane su ringa kulawa suke wanda ya zo baya da lahiya kamar deja shi ƙasa yake hmm. ƙasa yake kenan ya kamata kai likita da Allah ya ɗora ma nauyin taimaka mishi paske baka da lahiya mm. Allah ke da lahiya kai magani kawai gare ka mm-hmm. maganin ma yi ne za ka yi lahiya ubangiji ke da ita kenan ya kawo eh, cin mutunci ko cin fuska amma aka ce ba a rasa cikin dubu ba yadda yadda aka yi ba a rasa zakka za a samun gaibu kai za a samun gaibu mm. amma dai ana vraiment ana bakin gwalgwado eh, na gode madan na gode eh, barin dawo gare ko eh, madan jibo shin wannan da yake muna kusan karshen wannan muhawara tamu shin ya kuke ganin shi wannan tsari na taimakawa a rage a sa tazara tsakanin haihuwa an san da cikin birane yawanci za a cewa mata sun gane shi ya kuke ci gaba da aiki domin matan da ke cikin karkara tun da wahala an gananta a cikin karkara ya ne kuke yi za ku taimaka ma waɗannan mata su gane da moriya ko alfanun waɗannan tsare-tsare kamar yadda dai muke yi dai a cikin birni muna tara mata muna zuwa likita-likita muna yi ma mata waye kai bisa kan sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa hakanan ne muke zuwa ƙauye da ƙauye ƙauyuka muka je mukan sallama wurin mai gari a tara muna mata mm, wato kamar yadda kuka ce ɗazu yanzu mm, ina son mm, gane shin wannan aiki da kuke ya kuke ganin zai samu karbuwa daga su wajen mutanen karkara eh, da su mm, eh, mazan nasu saboda dole ne sai an samu eh, ƙin yarda tsakanin ma'aurata musamman ma daga ɓangaren maza kwarai kwa muna samu kuna hada tare da malamai kwarai kwa muna hada tare da malamai kuma kwarai kwa muna samun rashin yarda hmm. muna samun matsaloli kan mu ciyo kansu. Tunda mutunan ƙauyen baya da ɗiyan nan da za su mishi noman akwai matsala. Kan mu ciyo kansu mutane kaman maza suna nuna muna Allah ce ci ke dawa. <laughs> su ba littahi bai nuna musu ba a mm. rage aihuwa a musulmance. Mm. su ba su yarda ba da wannan su za su ci gaba da su za su ci gaba da aihuwarsu ba tare ga sun sa tazara ba tsakani. Mm. To kuma a nan wurin kuma muke ci gaba da wayewa kai mm. mu samu mata mu ba ta magana mu muka ba matan magana su kuma su ƙara ba mazan magana hallau shawara ɗaukar ɗaki aka ce su gane mm. shine kuma hallau muna zuwa da na'urori na'urorin nan cikinsu muna nunawa mm. kaman iyali wanda yake sa sarari da iyali wanda bai yasa tsarari. Hmm. kamar kuna da wasu ma kamar da kika ce kuna da wasu jagorori ko kuma wasu hmm. jami'an ku da kuke rarraba ka suna wada kai hmm, asirince sai kaga mace ta je cikin iyali tana hira wance kaza kaza ga alfanu abin ga shi wannan duk ba su dubaru bane naku <laughs> eh, duka wannan matan da wannan duka dubarun suna da yawa wanda muke yi mu ciyo kan matan hal mazan ma muna ba su hira sai ka gani kuma lokaci sai su yarda da kansu mazan suna zawa tare da matansu sai su ce sun zo sun yarda a ba su wannan magani na sa zara saboda kamar yadda aka yi kuka hira da rahila ta kwatanta muku mm. ba a tilasar dawa sai da yardan mutum sai da yardan mace da namiji sannan a ɗoka wannan maganin tazarar nan a sa tsakani a mm. bada yanzu kamar tambar da nake so kuma in yi shan wannan aiki da kuke yi aiki ne lalle mai matukar muhimmanci ga makomar ƙasa mhm. shin kuna samun tallafi daga magabatan ƙasa na wannan aiki da kuke yi ko dai kamar da kika ce ne eh, kuna samun tallafi ne daga ƙasashen waje to kamar kusan tallafi haka ana samu daga ƙasa ma mhm. ana samu daga waje ana samu daga ƙasa mm. kamar musamman ka samu tallafi in za ka yi wani aiki haka kaman takarda ce za ka aje za ka yi takarda an kai takarda ka kai wurin gwamnati ka aje kaman zuwa gari kaza muna son mu hita mu je mu yi wani aiki gashi muna son tallafi gwamnati a kowane lokaci tana bakin kokarinta eh, wannan wannan shugaba namu son excellence muhammad bazum yana bakin kokarin shi da guvernaman shi mataimakan shi nashi suna bakin kokarin suna tallafa muna muna shiga wurin mutane. Na gode, eh, madan. Rayya ina so in gane shin yanzu wannan aiki na likitoci shine dai na amfanin lahiyar kamar da kuka ce lahiyar mace da ɗanta kuma an san da wannan batu a wannan ƙasa ta ta Nijar batu ne mai sarƙaƙiya batun haihuwa ana so wato a sa tazara an ka sa tazara kawo al'umma za ta rage yawa shin ya kuke ganin wannan al'amari a matsayinku na likita na ganin cewa mace kamar amarya ta yi aure a ba ta maganin da za ta yi shekara uku ko biyu ba ta haihu ba shin kuna ganin ya dace a matsayin ku na likita tunda a wasu yankuna na wannan ƙasa tamu akwai inda ake ba da wannan magunguna na mace amarya ko da ta yi aure a ce a bata magani na shekara uku eh sa ta zara hmm. ko in ce shan magani don a jinkirta haihuwa hmm. ya danganta da idan rayuwar da mutum da yake yi hmm. me nike nihi ka ɗauki yarinya yau ka mata armi tana karatu ba kowace ke son haihuwa ba hmm. kun yarda yau ina tsakar karatu akwai wanda ke gurin sai sun kai wani matsayi ko a'a sai sun kare eh, sannan su haihu a'a <laughs> tsaya na yarda haihuwa ta ubangiji <laughs> eh, ce eh. kamar yadda na ce muku mm. ya danganta da irin rayuwar da mutum yake yi mm. babu dole sai rai yaso ba likitan da za a iske amarya gidanta ya ce to kawai yau mm. shekin shekara biyu ko shekin shekara uku. Amma a wasu yankuna ana samun inda mutane busan eh, eh, wasu ƙauyuka ana ba mutane mata maganin nan ba tare da shawarar su ba. Wannan an samu labarin haka. To ma eh. ni dai ana nawa sanin ban sani ba. Ni ban taɓa yi ba. <laughs> Kuma ban san wanda ke yi ba. Mm. In ana yi wannan eh, bai kamata ba ni a ganina bai kamata ba ka iya ba mutum eh, abun da bai sani ba in cikin mutum bai sani ba mm. in kuma ita ta yarda ta ga dama mm. ita kaɗai za ta shiga ramanta. kuna gani akwai wani lokaci da matan ma ba su gaya ma mazan su suna ɗaukan magungunan nan kuma tunda an sha samun arorarki suna rabuwa a game da wannan matsala shin kuma ba ku ganin kuma akwai naku kaso na wannan matsala. eh ɗaukan magani mm. na gaya muku shawara ce tsakanin mace da mijinta lalle kundin ƙasa ya ce mace tana iya aihuwa yadda take so mm. ko ta yi da yawa ko ta yi kaɗan in tana so ta haihu da yawa mishi bai kamata ya hana ta ba in ba ta so ta haihu da yawa mishi bai kamata ya tilasta ta ba haka kundin kasa ya eh, ce haka doka ta ce haka doka ta ce <laughs> amma eh. doka ba ta iya biyan mutane har cikin dakunan su mm. ta sa su abin da ba su yi gama dama ba eh mata suna zuwa su ɗauko magani ba da sanin mazansu ba ni a gani na rayuwa mata da mijinta ya danganta da irin ganewar da ke tsakaninsu hmm. in kin yi arme mu dukanmu kamar al'adunmu daban eh yanda muka ɗauki aure daban in kin sanda armanki ga yanda kika ɗauke shi hmm. sai ki abun da kika ga dama hisabi ya rage tsakanin ki da mishinki hisabi ya rage tsakanin ki da ubangijin ubangijinki for example mu musulmi mm. mu musulmi ban ce wasu ba mu musulmi mm. arme gare mu ibada ne kun gani mm-hmm. kenan ba ta yi ke mace kin san ibada ce kike yi kin san da irin girmamawa da ɗaukakawa da Allah ya mamishi mm. ki wani abu ba da shawarar shi ba kai kuma namiji Mm. ka san irin daraja da ɗaukakawa da Allah ya mamace da irin rahamar da manzonmu na tsira ya ce ku yi matanku mm. kenan ka san da wagga a'a lahiyar ta bata yarda ba ta kai ta shiga wani hali mm. bai kamata ka tilasta ta yanzu eh, kiran da wani kira gare ke a gurguje a game da wannan tsari na sa tazara tsakanin haihuwa domin eh, makomar ɗiya mata a Nijar da kuma walwalasu kira na ya danganta kashi biyu a gurguje zuwa ga likitoci ko uku ma na ɗaya zuwa ga magabata ana da buƙatar kayan aiki mhm. game da wannan aiki basu ba bai kamata ba a ce ya kamata a ce an samu isassun kayan aiki mhm. wa'anda kama a samu mace ko kama a ba mace maganin sa ta zar aihuwa an mata gwaji mhm. yanda ba za a samu ba e, matsala daga baya wa'anda za su wanda ke so ma ya zo ya yi gudu ya kamata a samu kayan aiki wannan ga magabata mu likitoci da ke aikatawa kamar yadda ka haɗi tarbo na gari rabin magani tarbo na gari haƙuri da jama'a kuma eh, mutum ya kasance abun da duk za ka yi ka yi tsakaninka da Allah yanda idan mutum ya haita wani abu ya shiga ku ya zamanto bayan an gane ne. Na gode madan. Eh, madan eh, shin wannan harka ta eh, sa tazara tsakanin aihuwa eh, shin ya kuke hada ta da kuma yadda addini kuma yake bayani kan a haihu saboda lokacin yayi. To yanda muke yi kama wannan tazara tsakanin aihuwa da aihuwa kuma a bisa kan addini addini yadda ya kawo ya kasance mm, mace a barta ta aihu kaman eh, ba a sa ta tsara tsakanin aihuwa da aihuwa a likita yadda muke kwatantawa ma malumai su ma su gane da ba ta ce ba ake sawa saboda a hana aihuwa sam sam sam mm, wasu suna sa shekara biyar shekara uku shekara hudu kayan sa eh ba a yarda mm. da wanda addini ya haɗi ne ba an mm. yarda da shi tun da kasan mu kasan musulmi ce amma saboda kiwon lahiyan mace da kiwon lahiyan ɗanta saboda wannan ne muke kwatantawa ga abin da ke iya wakana in mace ba ta sa tazara tsakanin na gode Allah ya saka da alheri ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara ta mu ta wadda tara ta kan gudunmuwa ce ko ce sa hannu ne eh, mata suke wajen kula da sa tazara wajen haihuwa a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar abinda za mu eh, rike cewa dai shine wannan zance na eh, sa tazara tsakanin haihuwa ba wata hanya ba ce ta hana haihuwa a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar illa dai ta taimaka wajen kula da lahiyar mata da kuma lahiyar ɗiyansu komi ya zo daidai saboda kasar da babu al'umma kasa ce wadda ba za ta samu ci gaba ba kenan al'umma suna da nasu alfanu ina fata kuma duka wannan tattauna da mun kai tare da waɗannan baki da eh, suka zo mana zai amfani al'umma ta yadda dai komi za kasancewa cikin fahimtar juna kamar yadda aka bayyana eh, na gode madam jibbo maimuna musa mega eh, ta on jahalasi iyali na gode allah ya saka da kuma kuna mamba ta kauncan kungiyoyin da ke fafta taimaka wajen kiwon lafiya eh, na Rwasan. Na gode Allah saka da leri sannan na samu eh, eh, Madam Tuso raya Haruna likita na gode Allah saka da leri. Ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan muhara ta da taimakon Malam Ayuba Mustapha a kan na'ura sannan kuma da Isani Isaka a bangaren talabijin nike ce da ku haza salam.